nauyi ɗaya daga ciki wayannan mala'iku guda biyu Allah ya ɗora masa nauyi na yin wata addu'a mala'ikan zai daga hannu ya ce ya Allah duk wanda yake taimako ya Allah ka maye masa abin da ya bayar ninkin baninki wannan shi ne aikin mala'ikan da ya zo yi duniya kuma wannan addu'a kai tsaye karɓaɓa ce domin Allah ya turo su yi addu'ar kuma Allah shi zai karɓa to ku ba yadda za a ce Allah bai karɓa aikin da shi ya ce a yi ba sannan shi ko ɗaya mala'ika yana addu'a ne ya Allah wanda ya rike ya hana yana da halin ya bayar ya Allah shi ma ka rike masa shi ya sa duk mutum mai rowa ko da ya ga yana da arziki ba duka arzikin shi kenan ba rowa ta sa aka rike mai sauran da zai sako na hannunsa ya sako mishi sauran dama an bashi ne a gwada a gani zai yi abin kirki sai a ƙara masa idan yaƙi yin abin kirki sai a rabu da shi Allah karka rubuta sunanmu cikin marwata wannan hadisi yana cikin Bukhari hadisi na 1442 aitan cikin sahihu muslim hadisi na 1010 yana cikin Sahihu jami' sagir hadisi na 5797 ya ku bayin Allah masu daraja ka shedun ku da rowa ka shedun ku da mako ka shedun ku da ashuhu hadama ku iyakum wa tsa'ati shaitan kowa ikiyaye kansa ya janye daga yi wa shaidan da'a domin shaidan baya bari ka yi aikin alkhairi fa shaidanu ya'idukumul faqr shaidan yana muku alkawarin talauci ne yana tsorata ku da talauci wa ya'murukum bil fahsha shaidan yana umarta ku ne da saban Allah wallahu ya'idukum masfira Allah yana gayyata ku yana muku alkawarin gafara wa fadlan da falala ta musamman daga wurinsa Allah yana kiran ku ya ku bayina ku zo in gafarta muku ku matso in gafarta muku wallahu wasi'un alimun Allah mawadaci ne Allah masani ne don haka ya ku ɗan uwa masu daraja mu sani akan samu koda cikin mutane ana samun shaidanun mutane suna iya hana ka taimako daga cikin su ana iya samun abokai alhaji kana badawa sai ka saba yi Tunda da kana yi bana kuma abubuwa sun murde kai ma ka murde kawai kaga wannan mugun aboki ne Allah ya raba ka da shi wani lokaci kana iya samun matarka hana ka taimako ko ko ce mai amfani mijin bai da amfani hana matar taimako ana iya samun irin wannan ko ko ki samu kawaki zaki taimaka ki shawarci kawaki ki ce a'a kar ki bada ya zama tana wakiltar shedan shi ko dama shedan zai tabbatar baka yi aikin alkhairi ba idan ka matsa sai ka yi sai su ta'ai ba kai kaɗai ba ne kuma sadaka ba ta kaɗan sai sa ka raba biyu ka ba da rabi sannan sanda za ka ba da ta ce lura ka gani da wani da wani suna kallon ka za a jinjina maka a matsayin alhaji mai sadaka bi yadda za ka yi dai ba za ka amfana da abin da za ka yi a lahira ba Allah raba mu da sharrin shaidan Allah raba mu da sharrin shaidanu Allah ka haɗa mu da mutanen kirki waɗanda za su ƙarfafe mu wajen bautawa Allah Allah ta'ala muke roƙo shigo cikin al'amarinmu ya ku ɗan uwa ta hanyar ciyarwa ne ta tabarakul amwal dukiyar bawa takan yi albarka idan bawa ya tunkari wato ainihin ciyarwa dukiyarsa za ta yi albarka tsayaya Allah ta'ala ya tsaya wa bawa ya tsaya ma duk mutumin da ya iya cire dukiyarsa ya ciyar saboda Allah ta inda Allah yake faɗin wannan magana cikin suratu saba'a aya ta tara. Allah ta'ala yace ma anfaqatu min shay'in fa huwa yukhlifuhu duk abin da kuka cire kuka ciyar saboda Allah Allah ce nayi alƙawarin zan maye muku ni zan yi replacement abinda ka kashe duka zan maida maka to menene kuma na rowa alƙawarin Allah ne fa ma anfaqatu min shay'in fa huwa yukhlifu Allah yayi alkawarin zai bayar wa huwa khairur raziqin Allah shine mafi alkhairin masu azurtawa Allah shi ne mafi alkhairi na azurta bawa wannan alkawari ne daga Allah kuma shi Allah mai kyauta ne Allah ta'ala mai karamci ne musani sani ya ku bayan Allah idan kaga ta ɗauki dukiya ka bayar kuma Allah bai maida maka ba gashi kuma Allah ya yi alkawarin zai maida maka sai ɗayan biyu ne ya fi ɗan’uwa uwana na farko dai ta abin da aka faɗi da ka yarda ba to tun da baka yarda ba ba kai ake magana ba ana magana ne da mumini da ya yarda da maganar Allah da maganar Annabi Muhammad idan baka yarda ba to ba da kai ake ba na biyu idan ka ga mutum ya bayar ya yarda ya aminta da abin da Allah ya faɗa zai maida masa kuma ya bayar sai ya ga Allah bai maida masa ba ta Allah ya maka gata ne ya ga cewa a tashin alkiyama za ka samu mai za ka samu ƙalubale Allah ya tarkata maka ladan ya kai maka filin alƙiyama don ka samu a can domin ya kuma amfani a can kuma ka fi bukata a can sai Allah ya kai maka can kaga sai ko ta ina dan gata ne abin da ka bayar an maida maka a nan duniya ko ko abin da ka bayar an aje maka shi a filin alƙiyama ka samu hali biyun gaba daya ba in kai asara Allah ta'ala ba mu imani mai amfani annabi sallallahu alaihi wasallam yake karfafa wannan magana yana ƙara kudaitar da mu yana cewa yabna adam ya kai ɗan adam ya kai mutum Allah ta'ala ya ce a gaya maka yabna adam ya kai mutum amsik umsik wa alaika ka taimaka ka ciyar da talakawa ka taimaki bayan Allah ka taimaki waɗanda ba su da shi na yi alkawarin ni kuma zan ciyar da kai idan ka bayar ni na ɗauki alkawarin zan ciyar da kai Allah da kansa ya wannan alkawari hadisin yana cikin bukari hadisul qudusi hadisi na dubu biyar da ɗari uku da hamsin da biyu hadisin yana cikin muslim hadisi na ɗari tara da casa'in da uku kenan duk abinda wato kake ƙoƙari a duniya na arziki duk abinda ka gani a duniya ka samu na arziki daga Allah duk abinda ka ka samu daga Allah ne shi yasa taimakon Allah yana nan tare da bawa matuƙar bawa yana tare da taimakawa ƴan uwansa Allah ya taimaka mana wannan wata na ramadan daga cikin abin da wannan wata yake banta da shi daga sauran watanni mudha'afatul hasanat a wannan wata ana ninkin lada ninkin baninkin baninkin banin Allah ka ninninka mana wannan wata da kake gani na Ramadan to fa shine watan da Allah yake bananza a zo masallaci gaba daya Allah ta'ala ya ce duk mutanen masallacin ya yafe musu daga ciki akwai yan giya akwai mazinata akwai fasikai akwai akwai akwai amma Allah ya ce duk na yafe musu gaba ɗaya na gafarta musu wani ya ci arzikin wani wani ya ci arzikin watan Ramadan ko abin da yake yi ba amma domin rahama ta ubangiji ta yalwaci komi Allah ce na yafe wa kowa a wannan wata ake haka shi yasa manzon mu annabi Muhammad wata rana an ji ya ce amin an jima ya ƙara cewa amin an jima ya ƙara cewa amin daga ciki sahabbai suka tambaye shi ya rasulullah mun ji kana ta amin ba mu san kuma addu'a da aka yi ba yace mala'ika jibrilu ne yazo kusa da ni yayi addu'a manya manya guda uku mutumin da ya rayu da iyayensa yana tare da su ko ɗaya daga ciki bai musu kyautatawa wanda ya shiga aljanna ba Allah ya tumur musu hancinsa a wuta a wata riwaya Allah ya tumur musu hancinsa a ƙasa ni ko na ce amin don ya cancanta a tumur musa shi da mutumin da Allah ya kai shi watan ramadan ya shigo cikin watan ramadan da rai da lafiya amma bai iya yin wani aiki a watan wanda Allah zai gafarta masa ba Allah ya ci murmusa hancin a wuta ni kuma na ce amin ashe kaga akwai haɗari. Allah ya sa ba mu za a ci murmusa ba Allah ya sa ba mu wani eh Allah ya sa ba mu wani kuma akwai bakin ciki musulmi ya zo ramadana kuma a tubur musu hancin shi a wuta sai malam an dai samu matsala Allah ya tsare mu dan haka nan Allah ta'ala ya kwadaitar da mu cewa wannan wata ana bude kofan taimakawa talakawa Allah ta'ala ce wa atuhum min malillahi allazi atakum ku ba talakawa cikin dukiyar nan da Allah ya baku da ka gani a hannunka to Allah ne ya baka kuma ya sanya haƙƙin talaka a ciki kuma Allah ya sanya maka idanu ya ga za ka ba talakan ko ko ba za ka ba shi ba idan kana takama da ilimi da digirori wala ko wanda ya fi ka digirori amma baya da ko sisi sai tarin digiri idan kai dan kasuwa ne wani ya fi ka iya kasuwanci amma ba ya da komi tarin ilimin kasuwancin domin Allah bai gashi ba wani idan kana ji da connection alaka yana da shi amma Allah bai azurta shi ba amma kai Allah ya duba ka ya azurta ka a dan kin ka ba a dan tsawonka ba a dan gajarta ba a don ka ba Allah ta'ala ya baka ne liyabluwakum ayyukum ahsanu amal domin Allah ya jarabce ku ya ga wata kuke kawo aiki zai ga umarni Allah ya bayar Allah ka samu bi Allah ta'ala cewa atuhum min malillahi allazi ataku ku ba talakawa cikin dukiyar nan ta Allah wanda ya bada ta a hannunku idan baka gane maganar da kyau ba mu matsa gaba can cikin suratul hadid inda magana ta ƙara fitowa da kyau Allah ta'ala ya ce wa anfiqu mimma ja'alakum na fihi ku ciyar da talakawa ku taimaka wa talakawa cikin abin da Allah ya ba ku ajiya cikin abin da Allah ya ba ku shugabanci kudin zuri'a ku ne gaba ɗaya Allah ya tara a hannunka ba kyau ka fi kowa ba a zuri'a sai Allah ya baka ba kyau ka fi saura ba kana gani ne za ka bayar ko ba za ka bayar ba idan Allah ya ga dama in ka ibada sai ya canza ka karshe kuɗin ya ba wani a hannunka eh idan kuma ya so ya maka saurin talala sai imam mai ake cewa talala ne kamar sake sai ibarka da kudin kuma ibarka ba mutunci Allah ya gyara mu. dan Allah ya duba zuri'a haka Allah yake sai ya zaɓi mutum ɗaya ko biyu sai ya ba su arziki don su kula da juna don su kula da sauran ƴan uwa to kaji Allah ta'ala yana azurta ka ne dan ka kula da wasu ya ga za ka yi ko ba za ka yi ba don haka Allah ta'ala ya yi alkawari ga waɗanda suke bayarwa cewa zai ba su lada ninkin ba ninkin ba ninki Allah ta'ala ya ce man zalla zai yi quridullah waye zai ba Allah bashi harban hasanan kyakkyawan bashi bashi mai kyau bai za'ifahu lahu azafan kaseera Allah ya maida masa abin da ya kashe ninkin ba ninkin ba ninkin Ba ninki a zai yi haka yanzu da wani zai mige ya cewa zai kawo 100 bashi biyu? wa zai kawo dubu bashi dubu biyu wa zai kawo dubu goma in bashi ashirin ba na rige-rige za a yi ana dambe a bayar don a karɓin ninki ko ka yadda da ɗan uwanka mutum da alkawarinsa amma baka yadda da na Allah ba alkawarin da Allah ya maka ya aiko mala'ika jibrilu zuwa ga annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam zuwa gare mu cewa Allah ya yi mana alkawari idan muka ba da bashi zai nunka mana nunkin ba nunki shin ba mai yadda da wannan magana ba ne so ya kamata mu yi kura cikin wannan wata mu tashi mu yi abin da ya dace to kaji a wajen azumi ma min kala da ake ina ga cikin azumi cikin watan ramadana kai jama'a dama ta same mu dama ta same mu mu tashi mu amfana hakika Allah ya sanya al-infaq ala sa'il wal mahrum yadda wanda yazo ya roke ka akwai wanda zai iya shafawa idan shi toka saboda talauci izo ya ce maka wani ba ni da shi to lallai ya cancanta ka bashi tunda har ya roke ka din ko kuma wanda yake al Allah ya hana masa baya da shi shi ma yazo same ka ko ko ya ainihin kame bai same ka ba shi ma yana da haƙƙi cikin dukiyarka domin bayarwa ga wanda ya roka da wanda bai roƙa ba siffa ce ta mutanen kirki siffa ce ta mutanen ƙwarai Allah ta'ala a cikin suratu zariyat aya ta sha shida zuwa ta sha tara Allah da kansa yake yaban wasu mutanen kirki Allah ya samu ne Allah ta'ala ce innahum kanu qabla zalika muhsinina Allah tambayan dadin da suke sha cikin aljanna Allah ta'ala ce waɗannan sai sun kasance kafin yau mutanen kirki a duniya masu kyautatawa ne muhsinina ne masu taimako ne ga bayan Allah haka suke Sannan kanu qalilan min al-layli ma yahja'un idan dare yayi dan baccin nasu kadan ne saura suna wajen ibadar Allah wabil afhari idan asuba ta tinkaro lokacin asubahi hum yastaghfiruna sai su tashi su yi sallah suna roƙon Allah gafara kaji yadda akai suka zo cikin wannan matsayi kai daga karshe ma wa fi amwalihim a cikin dukiyarsu sun ware wani haƙƙi lissa'ili wal mahrum ga wanda ya zo ya roƙe su ga wanda bai roƙa ba ba ya da shi sai ma ta san akwai bayan Allah waɗanda kunya ba ta bari su yi roƙo ba sa yi kamar malamai kamar limaman musulmai da ɗaliban ilimi malam bahaushe yana cewa garin daɗi yana nesa malam gida a na ga wannan ɗalibai waɗanda suke karatu a madina ɗalibi ne fa amma gidansa ta ce gidan wani minista ne nan can man gida wasu ne suka sai gidajen kawai sun basu ne in wannan ya gama karatu ya fita wani mai karatu sai ya shiga shi kawai ɗalibi ya shiga ya samu ladar kudin wuta a kai mai kudin ruwa a kai mai abin da ya lalace a nemo shi kawai kai ka zauna da iyalanka saboda kana karatun alkur'ani kana karatun sunnar annabi muhammad abinci ko ba a magana to kaji kyautata wa bayin Allah ba karamin al'amari bane Allah ka samu ne zamu rika kyautatawa haka za ka samu akwai mu a nan kasar musamman malamai da limamai da ɗaliban ilimi wayanda suke karatu hatta almajiran nan idan akwai tsari mai kyau da za mu yi tsari mai kyau almajiran nan ba za su yi kara ba kuma suna sha'awar karatun alkur'ani sai a haɗa musu da abu biyu ka iya kara musu da karatun boko a haɗa masu da koyon sana'ar hannu sannan kuma masu arziki su ɗauki nauyin kawo abinci domin su ci su ainihin ci gaba da yin karatu tun da karatun ƙur'ani shine a gabansu kuma mu samun makaranta alƙur'ani shine alkhairi gare mu duk da asali ba ya ɗauki nauyin ɗansa shine asali kuma shi ne nassin ƙur'ani amma wannan baya hana mu yi koyi da wasu ƙasashe irin ƙasar sudan da suke da durin ƙur'ani gida ne na hadda ƙur'ani gidaje na hadda ƙur'ani wani zai je sauke tirela guda na shinkafa ta ƙari a buga masa waya masu karatun ƙur'ani su cikin abinci suna karanta ƙur'ani shi kuma mana su ta kawar rubuta masa lada Allah ka sa mu ne zamu Allah ka ba mu halin yi waɗancan mutanen kirki haka suke akwai bayin Allah da ba su roƙo kai ne za ka duba ka ga a'a karko wannan masallacin unguwanmu ne akwai ladan akwai liman akwai wannan akwai wannan sai ka ga abin da ya kamata ka yi sannan liman dawa dawa aka sani talakawa a unguwan nan don Allah a bani sunan mutum goma ko ashirin ko talatin ko arba'in a bani sunan su lambar waya ta yadda za a taimaka musu da abin da za su yi azumi kai ne za ka yi wannan sai da kake neman aljanna A sha'an Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama yana cewa ahabbun nasu ila mutumin da Allah ya fi kaunarsa anfa'uhum lin nasu. wanda ya fi wa mutane amfani ko kai ka taimaka ko ka je ka yau farautar wanda zai taimaka kaga dai ka amfani mutane in kai ka taimaka ka amfani mutane idan ka farauto wanda zai taimaka ka amfani mutane ko ka kai mutum da ake taimakawa nan ma ka amfani mutane shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace mutumin da yafi kowa amfani cikin mutane wanda Allah ya fi kauna shine wanda yake amfani wa habbul a'mali sannan aikin da zaka yi wanda Allah ya fi so sururun tudkhiluhu ala mu'minin farin ciki da zaka shigar a zuciyar mu'min farin ciki ka zo ka kwankwasa gida kafin ya fito yana buɗe gida ga buhun shinkafa da ga buhun siga ko ya ga mudun suga, ko ya ga abinci ko gero ko dawa ko madara ya leka ya leka sai ya ga ba kowa sai ya takarda an rubuta naka ne an baka saboda Allah da ko da zai ke shirin zuwa ya ci bashi malam farin cikin da zai yi a zuciyar shi yadda ka sa shi farin ciki Allah zai sa farin ciki a filin alkiyama Allah ya maka wannan alƙawarin zai saka farin ciki a filin alkiyama babu wanda ba zai iya haka ba a cikin mu in ya so daidai karfin sa Allah ka ba mu iko Allah ka sa mu ne zamu yi Allah ka sa mu ne zamu yi takshifu anhu kurba mu'mini na cikin damuwa ba ya da geron da zai yi azumi na yau kawai sai ga ka aiko masa da mudin gero ɗaya, ko biyar ko goma ko ashirin da dai karfinka kaga ka yayi masa me bakin ciki wannan kauda masa bakin ciki da kai yana daga cikin aiki da Allah ya fi kuso aw taqdi an hudainan ka ga mumini bashi kana bin sa bashi ta biya mai cewa ake bi bashi ni ne to zan baka zakka ta biya amma ba zan danka maka ba zan yi amfani da zakar in biya maka bashi ce to na yadda domin daga cikin wanda Allah ya lissafa a ba zakka hada wal gharimina waɗanda ne bashi ya nitse wato suka nitse cikin bashi Allah ta'ala ka tsare maka bashi aw tatarudu an hujuan ko ka korewa bawa yunwa Sai wannan hadisi akwai abubuwa a ciki da dama Allah ka samu ne za mu samu lalle haƙiƙa Allah ya kwadaitar wallazina yunfiquna fi ra'i, waɗanda suke ciyarwa cikin sirri ba tare da an sani ba wadara da lokacin da ake wahala ana tsakiye yunwa sai ka ciyar saboda Allah akwai wani al'amari da ya faru kusan cikin satin nan ya bani shawara sosai masallacin unguwarmu da yake mu din talakawa ne kan unguwarmu mu akai taro siti aka tara kusan naira dubu abinda aka tara ke muna da marayu a unguwar iya area unguwanmu iya area inguwanki wanda zai baka shawa yi abin ya burge kowane daga cikin uwayen marayun nan har gida ni ne mai raba kudin nake kira har gida ta zo a kirga a baka ta sa hannu cewa ta karku kaza idan yara hudu gare ta sai a bata dubu goma dubu biyu da dari biyar biyar karka ce ba a yi kokari ba an yi kokari sai dai ba sosai ba ya kamata a kun haka amma an yi kokari wadda take da yara biyu dubu biyar abin ya ban sha'awa babu wanda ya san an bayar babu wanda ya san an yi ko ba yi ba nan ba a ɗau hoton kowa an yi abin nan ba saboda yana daga cikin wulaƙanci wani ba zai zo ba inda sai ka ɗau hoton shi akwai wanda na sani suna raba abinci yana daga cikin dalilin da na daina karɓa abinci. saboda duk mutumin da na ba abincin sai na ɗau hoto na tura wani lokaci limamin masallacin juma'a za ka ba shi ɗan kullun gero kullun kawa kullun shinkafa da suga sai kyar ta dau hoton shi sai ka tura wannan wulakanci ne akwai kaskanci a ciki da wulakanci in za a ba mutum to Allah a bashi idan baka aminta da mai badawa ba je ka bayar da kanka a shikenan ba wanda za a ba din in shi ma sai ka ganshi a hoto ka wulakanta shi bai dace ba a tsaya a yi abubuwa domin Allah in za a ba mutum a bashi don Allah ana iya tsarin da mutum sai ke zo dauka akwai wanda in kana raba sadaka da an san mai hali ne ba a san ya shiga wani halin ba in dai sai ya zo ya yi layi ba zai zo yi ba zai zauna ne a gefe idan aka bi shi cikin sirri aka ba shi sai ya karɓa kuma ya amfana idan za mu yi abu mu yi shi domin Allah yanzu wannan da aka raba musu cikin mutunci inda an tara su ana ɗaukar hotonsu abin da bai ba da sha'awa ba amma sai zama da kowace ta zo ta karɓa kiya abin da Allah ya sa shi ne ta akwai wanda suke da yara bakwai kuma kowa ya samu yanzu haka ga ɗan sauran canji na aljihu cikin abin da ya rage jama'a muna gane wannan cikin abin da ya rage bai yiwa a ce limamin al'umma baya iya yin tsari cikin al'umma sai dai a waye gari a kira gidan tv a kira subhanallah Allah ka kira mana asiri Allah ka sa kada mu kira yan gidan tv akan taimako eh Allah ka sa kan mu kira gidan tv wajen taimako wai ana yin haka ne don waɗanda suka bayar wai su tabbatar an yi ba su zo su yi abin da kansu mana ko ko laifi ne in ko ba su yadda da wanda za su ba ba kansu su ba shi su nemo wanda suka yadda da shi ba shi kenan ba ba buƙatar dole sai ka yadda da ni ba buƙatar dole sai na yadda da ni ba bukatar haka in ko akwai aminci to in sha Allah za a yi domin ba tsoron ya kamata a ji ba tsoron wa za a ji tsoron Allah za a ji mutane ne suka shiro malam ko kudin wani ka ci ka shiga uku bare kudin maraya kudin wani Allah ba zai barka ba bare kudin maraya Allah ya gyara zakatan mu yana daga cikin godewa Allah ciyarwa saboda Allah don haka ma Allah ya ce wala in shakarto la azidannakum in kun gode zan kara muku yana daga cikin tawaye ga ni'imar Allah al-imsak musakul mal mutum rike kuɗi wala in kafarto idan kuka yi tawaye kuka ibadawa Allah ta'ala ce inna azabi la shadid ina masu sadaka ina masu bayarwa ga bishara daga Allah subhanahu wa ta'ala Allah ta'ala ce allazina yunfiquna amwalahum wayanda suke cire dukiyarsu su bayar sadaka su taimaka billaili wan nahari da daddare ko kuma da rana sirran su ba cikin sirri wa alaliya ko ko a bayyane mu koya kai dai duka alahum ajruhum inda rabbihim suna da lada a wajen ubangijin su wala khawfun alaihim wala hum yahzanun babu laifi akan su ba bakin ciki akan su annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya kasance inji Abdullahi dan Abbas yace annabi ya kasance ajwadun nasu bil khair annabi ya fi kowa kyauta babu wani da da aka haifa a bayan kasa wanda ya kai kyautar annabi Muhammad harna harne ya ruga da gudu yana gaya wa ƴan uwansa su zo wajen manzon Allah harne cewa kai ga wani arne yana aibata annabi yana gaya wa annabi baƙaƙen maganganu aka zo da shi gaban annabi an babban mutum ne a ƙabilarsa annabi ya dube shi ya ce ku ba shi raƙumi ɗari sai mutumin ya juya ya juya duka ya cancanta ya wa ake magana ni kuke nufi ya ce eh ku ƙara mara ɗari ɗari biyu kenan raƙumi ɗari biyu annabi ya ce ku ƙara mai raƙumi ɗari aka haɗa mai raƙuma manya-manya guda ɗari uku yana ganin za a ce dawo za a ce dawo ba a ce dawo ba mutumin nan ya tattara raƙuman nan ya wuce garinsu raƙumi ɗari uku annabi ya ba shi lokaci ɗaya ya wuce garinsu da raƙuma yana zuwa garinsu ya ce ihu jama'a ihu jama'a sai aka taru ya ce gaba ɗaya ku tafi wurin muhammadu yana can yana kyauta irin ta wanda baya tsoron talauci annabi muhammad kyauta irin ta wanda baya tsoron talauci baya tsoron abin hannunsa ya kare to annabi ya kasance shi wannan kyautar tashi to in ramadana ya zo yana yin kyautar ne yadda ka san bugawar iska kamar bugawar iska haka annabi yake ina masu koyi da annabi ina ahlus sunna mai cewa yana koyi da annabi kaga yadda annabi yake kai haka kake to in dai kai ahlus sunna ne yi koyi da annabi nan ne sunna gaske to kaji jama'a ina tunatar da ku ina tunatar da kaina haƙƙin marayu kuma wato haƙƙin nasu mai girma ne a wuyan mu Mu mutunta su mu ciyar da su Allah ta'ala ce au ita'amun ko mutum ya bada abinci fi yawmin zi masjaba a wani yini da ake fama da wahala da yunwa wa zai ba yatiman ya ba ba maraya za mu karaba wanda yake na kusa da shi wa yut'imuna ta'ama mutanen kirki suna ciyar da abinci ne ala hubbihi yana so zai buka bayar wa zai ba miskinan miskini wa yatiman da maraya wa asira wanda yake daurare Allah ka sa mu ne zamu yi hadisin Abu Darda annabi sallallahu alaihi ya ce, in kai kana so zuciyarka ta sanyi bukatarka ta duniya ta biya irhamil yatim annabi ce to sai wa maraya ka gani aka da bukatar zuwa wurin boka duk tausayin maraya eh ka shafa kansa ka ciyar da shi cikin abincinka idan kai haka annabi ya ce bukatar ka za ta biya za ka samu abin da kake so Allah ka ba mu ikon yi taimakawa marayu abu ne wanda Allah ya haɗa shi ainihin wato ta shi Allah ya ba mu iko daga ƙarshe ina tunawa masu arziki maganar zakka da za a rika ba da zakka za a samu sauran talaka ba talakawa za su ƙare duk wanda ya ce maka ya kawo poverty alleviation program tsira kawai yake yi ba mai iya kawo da talauci sai Allah ba mai iya kawo da talauci sai rabbul ibad shi ko Allah ya kawo zakka sai daga cikin fitattun hanyoyi da ake maganin talauci hanyar maganin talauci shine fitar da zakka kuma a fitar yadda Allah ya ce haji fitar zakka menene amfanin zakka lalle zakka tana ya talauci wal batala da zaman banza zaman kashe wando wa izalatul karahiya zakka ce take kake kiyayya tsakanin talaka da mai arziki wayi gari talaka sai jin haushin alhaji saboda alhaji ya dunkulo ya bashi wata shekara ya dunkulo ya bashi haka ji yana duniyar nan banda Allah da manzon sa ba kamar alhaji saboda alhaji ya taimaka mishi hajji ya ta taimaka masa zakka ita ce take tsarkake dukiyarka daga yawan gobara da yawan masifu Allah ta'ala ya ce wa manzansa annabi Muhammad khudh min amwalihim sadaqatan karba wata sadaka daga cikin dukiyarsu tutahhiruhum ita za ka tsarkace su tuzakihim biha ka wanke su da wa salli alaihim wanda ya bada zakka kai masa addu'a ya rasulullah Allah da kansa ne ya raba zakka yace ga waɗanda yace a ba zakka mutum na farko Allah ta'ala yace innamas sadaqatu lil fuqara'i zakka ana bada ta ne ga talakawa talaka shi ake ba zakka wal masakin da waɗanda ba su da shi miskinai wanda bai da abincin shekara dan kame kame wal amilina alaiha da waɗanda suke aikin karbo zakka su raba sune na uku wal muallafati qulubuhum da waɗanda muke ganin suna dan su ma suna warkewa kamar dai za su musulunta kamar ba za su musulunta ba to sai mu dauki zakka mu tsara musu sai mu ce a'a ina wa jama'an dan karamin to bari in shigo gaba daya waɗanda ake lallashin zuciyarsu almu'allafatu qulubuhum wa fi riqab wanda yake bawa yana so ya fanso kanshi shi zakka ya fanso kansa wal garimina da waɗanda suke wato sun nutse cikin bashi wa fi sabilillahi da kuma a bada zakka ai aikin masallaci aikin makaranta albashin masu aikin makaranta da na masallaci da ayyukan musulunci da masu da'awa karkashin wa fi sabilillahi wannan shine tsarin zakka da yawa za ka ji mutum yana tambaya zan iya ba masallaci zaka zan iya ba makaranta zaka za ka iya ba masallaci za ka iya ba makaranta amma don Allah ni ma zan iya tambaya ka talaka wannan laifin mai suke maka tabbaci me yasa ba ka so ka ba talaka me yasa ba ka so wani ya zama mai kudi me yasa ba ka so wani ya ji daɗi ko ko kana so kai Allah ya mai da kai talakan kai a baka da Allah ya ma baiwa ya mai da kai babba kai za ka bayar ya kake so ka dawo ƙasa Allah ya gyara zukatunmu daga ƙarshe ‘yan uwa daga ƙarshe mu sani cewa ɓangarori da ake taimakawa yana yin aikin ƙwarai da sada zumunci na ɗaya akwai tafsiro sa'imi da aka yabi mata ya tsara wata wakwa ka ciyar da mai azumi da mafi daɗin abin da ka samu abu mai kyau idan Allah ba ka iko ka siyo madara madara fig mai daɗi sosai ka siyo ka kawo saboda Allah ka siyo gero kana bukatar gero mutanenmu ba su yi sai da gero to kaji ka kawo koko ka kawo shinkafa ka kawo nama na kaza da naman rago ka kawo abinci mai daɗi bayar a yi buɗe baki saboda Allah domin Allah ta'ala yana cewa lan tanalul birra ta tunfiku mimma tuhibbuna ba ku taba samun aljanna har sai kun dauki abin da kuke so kun bayar ba za ku taba samun aljanna ba sai kun bada abin da kuke so a ku kuna san shi amma ku cire ku bayar shi kuma Allah sai ba ku aljanna abu na farko kenan Allah ya sa ana ciyarwa din eh Allah ya sa ana ciyarwa Allah ta'ala ya ce wa ma tunfiqu min shay'in duk abin da kuka ciyar yana nan a record wa inna Allah bihi alim Allah yana sanar da shi an samu hadisin Aisha Allah ya kara mata yadda Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace man fatara sa'iman wanda ya ciyar da mai azumi wanda ya ba mai azumi abinci ana lahu mithlu ajri zai samu irin ladashi gaira annahu la yanqusu min ujurihim shay'a ba ladan wancan za a balla ba don ya sha kokonka a bashi a Allah yana da rumbun lada zai bashi ya ya ba wani ma Allah ka ba mu lada babu mai yawa abu na biyu sirrul ne kulawa da iyaye yanzu haka yau ana azumi bakwai wani bai aika tsofaffi abin azumi ba neman ka ba zai buɗe ba ka fara da su in ma yin za a je a ji a gidanka ba a wasa da baba ba a wasa da maman ana so a zauna lafiya duniya da lafiya ba a wasa da iyaye sannan da yan uwa idan azumi ya zo ko dubu ɗaya ɗaya Allah ya baka ko ɗari biyar biyar a aika wa mutanen gida su ɗan samu abin da za su rage talauci Allah ta'ala ce wa taƙullaha ku ji tsoron Allah allazi tasaaluna bihi wanda kuke magiya da sunansa idan kira so a taimaki ka don Allah a wanka kaza don Allah a bar kaza to ku ji tsoron wannan Allah ɗin nan wal arhama ku ji tsoron zumunci kada ku yanke zumunci daga cikin yanke zumunci akwai kale ƴan uwa cikin yunwa Allah ya ba mu iko mu gyara don haka ina tunatar da mu mu kula da ɗan uwa da dangi da makwabta da wanda Allah ya sa suna kusa da mu daga ƙarshe Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama yace duk wanda yake so Allah ya yawaita arzikinsa wanda yake so Allah ta'ala ya ainihin albarkaci bayansa ya albarkaci rayuwarsa ya sada zumunci ta hanyar taimakawa ƴan uwansa ɗan uwa masu daraja wannan shine dan abin da zamu ji abubuwan suna da yawa amma dai a takaitan takaice wannan shine sakon mu ga ɗan uwa musulmi musamman yanzu ana cikin halin kakanika kayi a ƙasar nan yanzu ne lokacin da aka fi bukatar taimako da abinci Allah ya ba mu iko taimakawa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk